dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya bamu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wallafar babban malamin musulunci al-hafiz abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah madaukaki ya ji kansa da rahama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'ar bilal bauchi yau 25 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai muna cikin kitabul hajji sifatu babu sifatul hajji wa dukuli makka a wancan karatun mun gama dogon hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala da malam ya kawo a cikin wannan babi mai albarka za mu tashi hadisin khuzaima ibn thabit radiyallahu anhu malam yace wa an khuzaima ibn thabit radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف حديث خزيمة ثابت الله يكرم سيده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama talbiyarsa fi hajjin a cikin aikin hajji ne a umratin ko umra sa'ala Allah ridwanahu wal janna yakan roki Allah madaukakin sarki yaddarsa wal jannata da kuma aljanna wa sa'ada da rahmatihi minan nari yakan roki Allah madaukakin sarki da rahamarsa ya tsare shi daga azaba wannan hadithin al’imamu shafi'i mala ya fitar da shi bi isnadin ba'if amma isnadinsa ya isnadi ne wanda yake mai rauni a kamar yadda al’imamu na haddar hajar rahimahullah ya ishara zuwa ga raunin wannan hadisi yace ce isnadinsa yana da rauni saboda a cikin isnadinsa akwai Salih ibn Muhammad ibn Zaida Abu ƙidin laifi wanda malaman hadisi suka ce za'ifi ne shi kuma yana ruwaitowa daga ibrahim ibn abi yahya wanda shi ma malaman hadisi suka ce fihi maqal akwai maganganun malamai a kansa to da wannan ya zama hadisi za'ifi idan hadisi ya zama za'ifi to ba a kafa hujja da shi musamman a cikin irin wannan babi faɗinsa idan faraga min talbiyatihi fi hajjin aw umratin idan annabi sallallahu alaihi sallama ya gama talbiyarsa a cikin hajjinsa ne ko umrarsa ne ma'anin ya gama talbiya ko dai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ya gama yin dukkan wurin da ake duk ayyukan da ake yin talbiya a cikinsu ya gama su ko kuma ya isa wurin da ake gama talbiya wurin da ake gama talbiya a cikin abin da malamai suka fi ingantawa shine lokacin da aka yi jifan jamratul aqaba ranar goma ga wata ranar da ake yin jifa na aljamratul aqaba jifan ranar goma ga wata da ake jifan jam'ara guda ɗayan nan da zarar mutum ya jefi wannan jamrar to ya gama talbiya ana ake gama talbiya a maganganun mafi yawan malamai akwai malaman da suke ganin cewa <clears throat> ana gama talbiya ne a fi a arfa amma da yawa cikin malamai sun jarar da cewa saboda wasu zai za mu karanta a gaba to a wannan lokacin ko dai bayan dukkan wuraren da ake talbiya manzan Allah ya gama su ko ko manzan Allah ya je ƙarshen wurin da ake yin talbiya sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki abu guda biyu ya roƙi Allah yardarsa da aljannarsa sannan ya roƙi Allah ya tsare shi daga azaba shi ne abinda wannan hadithin yake nunawa roƙon Allah maɗaukakin sarki yardarsa da roƙon Allah aljannarsa wannan babu laifi a ina ne za ka iya yi roƙon Allah yardarsa da roƙon Allah aljannarsa addu'a ce da ba ta da zarfin makanin ba ta da wani wuri aka kewanci sai a can za a yi ba kuma zarfin zamani ba kuma wani lokacin da za a ce shi zamani ka ne za a yi haka nan roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga azaba shi ma wannan addu'a ce wadda ba ta da zarfin zamanin babu zarfin makani ma'ana ko ina ana iya amma abin da ake nufi rashin inganci shine cewa ka ƙudurta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lalle in ya gama talbiyarsa to sai ya tsaya ya yi wannan addu'ar ya roƙi Allah yardarsa da aljanna sai roƙi Allah ya tsari shiga azaba ka ƙudurta wannan a matsayin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne yau da kullum to wannan shi ne abin da bai tabbata da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba وعن anhu qala الله عنه sallallahu alaihi wa الله صلى الله عليه wa minan هاهنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاكنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاكنا وجمع كلها موقف رواه مسلم حديث جابر بن عبد الله الله مدوكake kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace nahartu ha huna na soke anan na soke taguwa ta anan wa minan kulluha manhar kuma duk mina gaba ɗayanta wurin sokewa hadaya ne fanharu fi rihalikum manzon Allah yace ku soke wato dabbobin ku kenan fi rihalikum a masaukan ku wa waqaftu ha huna na tsaya anan wa arafatu kullu ha mawqif duk filin arfodin tsayawa ne wa waqaftu ha huna annabi yace na tsaya anan wa jam'un kullu ha mawqif muzdalifa ita ce jam'u kullu ha mawqif duk wurin tsayawa ne rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi wannan hadisin na jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fada wa mutane yana sauƙaƙa musu kada wani ya ce sai na je na tsaya wurin da manzon Allah ya soke dabbarsa ni ma anan zan yi soke hadayata kar wani ya ce a wurin da manzon Allah ya tsaya daidai wurin da annabi ya tsaya ni ma sai nan zan je in tsaya a filin arfa kada abu zalifa wani ya ce ni ma iya wurin da aka ce manzan Allah ya tsaya daidai wurin ni ma nan zan tsaya annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna wa mutane al'amru fi hisa'a. al'amarin akwai fadi akwai yalwa a cikin sa duk inda minane in dai wurin minane to ana iya yanka sai ka ce sai ina ne wurin da manzan Allah annan titin nan manzan Allah yanka ni ma nan zan yanka idan kowa ya ce sai ya je daidai wurin da manzan Allah yanka zai yanka ya za a yanka ai ba zai yi ba ko idan kowa ya ce ya tsaya ya zauna ya yi sallan magarbansa da ya a zalifa ni ma nan a setin wurin nan zan yi ina mutane za su taru ai ba zai yi ba da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ku wahalar da kanku na hartu hahuna anan ni ne na yanka dabbata amma fa wa minan kullu hamanha duk filin inda mina ne to wajen yanka ne kar ka damu kanka da yi yace fan haru fi rihalikum inda kuka saukan mamina ne ku yanka nan ba sai kun ce kun je inda ne yanka wannan da yake ana magana a wancan lokacin ko ina yanka ake yi yanzu ba zai yi bai ba zai yi fi a wurin da ake zama amina ko ina kai ta yanka ba dole akwai wurin da aka kebance nan ne ake yanka in ba nan ba za ka yanka ba saboda tsaftace waje tunda a wancan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan magana mutum ne suka je aikin hajji mutum na wani, ana maganin manzan Allah ya tafi da jama'a da yawa kwai da kwarkwata sahabban annabu sun kai dubu ɗari ya tafi da su to yanzu duk ke zuwa aikin hajji ba mu ma nan Najeriya akwai shekarun da ana zuwa dubu tamanin daga Najeriya to ballantana ka je da kasashen India Indonesia Malaysia dabbobi su rinka karban dabbobin su suna sawa a fridge fridge manya manyan fridge ana ajiyewa a rinka ba wa mutane naman miya a rinka ba su har shekara ta kare zaman bai kare ba wani sai an dauka a jirgi an kai wasu kasashe da suke cin wani mummunan hali saboda yawan nama ba shi da wata shekara a kowace shekara da wasu suka rubuce rubuce wai ana cin zarafin dabbobi a saudi arabia aiki hajji ya zo da haka suna kai karar saudi arabia tana cin zarafin dabbobi saboda zabar hade da ake yankawa to in ka dauka kawai mutanen najeriya kawai gudanar da yanka mafi yawa in ka je kashi casa'in cikin ɗari na 'yan najeriya duk ta matu'i suke yi ko mai ta matu'i kuwa sai ya hada kaga akalla idan an je dubu sittin za ka samu mutum dubu hamsin duk sun yi hadaya wannan hadaya ne banda fidiya abinda mutum zai laifi a ce sai ya yanka to ka kaddara sauran kafashe sai duniya ma gaba daya in ka tattara kashi 90 cikin 100 ta mutu yaki kowa sai hadaya tamattu ikirani tamattu ikirani shine abin da aka fi kuma hadayar akwai tanafila ma masu ifradin masu nayi fila. da haka dole ya zama da cewa wani abu ne tsararre da ake yinsa bankuna ana biyan su kudi su je su yanka ba ruwanka in ka ba banki zai je yanka maka a najeriya ma jaiz bank suna yi kana biya daga nan kafin ka tafi in an bude an fara biya shi kenan sai ka biya kudinka a nan su kuma za su je san sai dabbobin su yanka a can za su tafi da ma'aikatan su je su yi sai a can ko ina haka suke wani zai ce maka sai yanka da kansa wani taɓa zuwa da wani ya ce aiki ina aiki na raka shi sai yanka da kansa yi kai mutumin ya bani wahala gaskiya na sha wahala daga nan da ce wala ba zan sake yi ba ce ni hadaya ta biya ke yi ba na amma yake shi sai na kai shi ya ziyayen ka yanka da hannunsa eh kuma yayan amma fa mun sha wahala ta karama ba wallahi malam kuka tafi tun safi in kai wasa kai subhanallahi aikin aiki ne fa da karami ba ma ja'ala alaikum fi dini min haraj kai ka biya inda ake biya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a filin arfa a kusa da wani dutse ba kan dutsen yahu ba a kusa da shi manzan Allah ya tsaya ya ce a nan na tsaya amma duk filin arfa wurin tsayawa ne haka kuma a muzalifa manzan Allah ya ce wa kaftu haguna na tsaya a nan ne ni wa jam'un kullu a maukif amma fa ba sai ka tsaya a wurin da na tsaya ba a duk filin muzalifa shi ake cewa jam'u daga cikin suna muzalifa akwai jam'u duk wurin tsayawa ne duk inda ka samu kanka kawai ka tsaya kai ta ibadarka wannan yana daga cikin saukin addinin musulunci amma wasu ba su yadda da saukin ba sai su ce dole sai sun je inda annabi ya tsaya din nan a arfa ta shan wahala duk wunin ya kare kana yawo وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه نانا عائشة الله قال متى يدع تشي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة لو كسند من ذن الله يجي مكة دخلها من أعلاها من ذن الله ياشق دقاء بانقرا دكي سما أفنية العليا makka tana da tudu da gangare akwai wurin da tudu ne hawa ne akwai wurin da kuma yake gangara ne to manzon Allah ya shiga ta wurin da yake hawa ne wa kharaja min asfaliha lokacin da zai fita kuma sai ya fita ta wurin da yake gangaran ne ita shi wurin hawa ake cewa tariqul hajun har yanzu yana nan ana rubuta za ga an rubuta tariqul hajun hawa ne a wancan lokaci amma yanzu an sauƙaƙe shi suka ce kafin ka shiga garin ta wannan hanyar a wannan lokacin azaba mutum da sha saboda hawa ne mai wahalan gaske muawiya radiyallahu ta'ala a zamaninsa ne ya fara yin dabarun a rage wa mutane wahalar hawan a rage hawan daga nan kuma aka biyo baya kowa ya zo ya ta kokarinsa kowa ya ta kokarinsa har lokacin maliku faisal aka mai da wurin ya zama babu ma hawan da zaka ce hawa ne da ce malamai sun tattauna me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ta alaha ya fauta Allah yi ne kamar yadda yake a wata wata hanya wasu kuma suna gana a kawai musadafa ne kawai jaman za Allah hanya ce ta biyo da shi ta wajen kawai ne wasu kuma suna ganin cewa a nuna izzar musulunci ne a nuna yadda musulunci ya samu ɗaukaka ya samu izza ko in kowane ɓangare na maka a gani sai za ka shiga ta wani wurin da ba aka fita ta wani na wurin daban kamar yadda wasu ka ce dalil da yasa ake saba hanya ma in za a tafi idi kenan Wa وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه لقى عبد الله بن عمر الله قال ما سيدا شي دبابنسا انه كان لا يقدم مكه عبد الله بن عمر صحابن النبي صلى الله عليه وسلم بايا زوا مكه الا بات ببيطوا face sai ya tsaya a wurin da ake ce masa bai tsuwa ya kwana hatta yusbiha har sai ya wayi gari wa yaktasila ya wanka wa yadhkuru zalika an annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana ambaton wannan abin daga annabi ma'ana abin da yasa yake yi saboda annabi ma yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo uwa ya tsaya ya kwana a wajen da yawa ya gari ko manzon Allah ya wanka kuma sai ya wuce to da haka Abdullahi da Umar duk lokacin da zai je Makka sai ya tsaya a wajen shi ma ya kwana mun faɗa ba sau ɗaya ba abdullahi ɗan umar yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama masu matukar dagewa akan sai sun koyi da dukkan abin da annabi yi akwai abubuwa da yawa sahabbai suna ganin cewa manzon Allah ba yayi su ne da niyyar ibada ba a'a kawai ɗabi'a ce ta bashi ta ɗan adam takarsa kawai yanayi ne ba wai yayi da nufi bane kawai abin an dace ne kamar sallah azhar ta yi masa a wani wuri ya tsaya yi ai ba wai yayi nufin wurin dan ya sallah bane to amma shi abdullahi dan umar sai ce ko azahar ta yi sai ya je canye sallah to irin wannan abu ne abdullahi dan umar yake har wasu abubuwan sahabbai suna masa inkari suna ganin abin da ba ibada ba yana mai da shi kamar ibada to daga ciki abdullahi dan umar ya zo zuwa sai ya kwana shi yana ganin cewa zai koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin malamai suna ganin kawai musadafa ne kawai da lokacin kwanciyar ne ya yi zaman da Allah ya ce to a kwana nan amma ba wai nufin wurin ya yi don ya kwana a wajen ba to kaga dai irin wani nagoyi na daga cikin abubuwan da za ka karanta su ne karshen cewa manzan Allah ya yi abdullahi dan umar ya yi amma kai in kace za ka yi mata yana za ka yi ba zai barka kwana zai zuwa ɗin ba wanda ya san ka haka kawai ka je wuri ka kwana na zai yiwu alhaji fa da an dauko shi kawai a madina ba inda za a tsaya da shi zai makka in an tsaya da kai ma sai dai za a sha mai ne ko wani wuri cin abinci a tsaya a ci abinci a hanya ko na'u wani dalili ne amma bayan da za a barka ba za a taɓa barin ka dama maka sauka karbi da mutane yi tun da aranji ma ake nana dai a ɗauko su daga madina a taho da su makka ba mai fita ana yi ƙabbilul hajar al'aswa da wayas daga abdullahi dan abbasin radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yadda shi da babansa annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswada ku duba an akwai bambanci da naku wa anhu radiyallahu anhu qala amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an yarmulu thalathata ashwatin wa yamshu arba'an ma bayna ar-rukunayn muttafaqun alayh karanta nakan ji amarahum annabi sallallahu alaihi wasallama an yarmulu thalathata ashwatin wa yamshu arba'an wa an yamshu ma bainar rukunaini Ku muttafaqun alayh wannan lafazin da ke cikin wannan da na karanta yanzu akwai kuskure cikinsa kuma ma'anar ma za ta zama ta shiga lungu da yawa kuma da wannan lafazin bai zo a cikin bukhari ko muslim ba a nan kuma malam ya ce mutafakon alihi abinda ke nuna cewa in dai haka ne ya zo a cikin wannan nuskar da take hannun nawa to ibnu hajar rahimahullah Allah ya gafarta masa ya samu wahani ya dan samu kuskure in haka ya zo in kuma kuskuren nusakh ne tunda kaga a wasu nusak ɗin ba haka bane ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ya umarce su an yarmulu salafata ashwaqi bari mu fassara shi a yadda yake a wannan nuskar tawa kafin mu je abin da yake daidai manzon Allah ya umarce su an yarmulu su yi sassarfa salafata ashwaqin zagaye uku wa yamshu arba'an su yi tafiya kuma zagaye hudu ma bainar rukunaini tsakanin rukunan nan guda biyu wato rukunul yamani da kuma alhajar aswad arrukunan yamaniyan kenan rukuni guda biyu da muka ce kusurwar yamma maso kudu da kuma gabar maso kudu su ne ake ce musu yamaniya? ko kowanne ana ce masa arrukunul yamani saboda su ne ta bangaren yaman yaman tana kudu ne a makka don haka bangaren da yake kudu wancan kusurwar da wannan kusurwar kusurwar yamma maso kudu da gabar maso kudu sai ake ce musu kusurwoyin da suke bangaren yaman to idan aka ce yana sassarfa zagaye uku wannan abin ya fito mana zagaye uku na farko me yake yi sassarfa yake wa shu arba'an yana yin zagaye hudu kuma me tafiya sai kuma yace ma bai na rukunai me ma bai na rukunai to yana zagayawa hudu tsakanin wayannan rukunin kawai su kaɗai ai ba a zagayawa tsakanin waɗannan rukunin su kaɗai bayan haka an fahimta ko to ko dai abin da yake cikin sayil bukhari an yarmulu al-ashwaq as-salasa annabi ya umarce su su yi sassarfa al'ashwaɓar salasa zagaye guda uku wa an yamshu bainar rukunaini sannan su yi tafiya tsakanin rukunin yamani da rukunin yamani ma'ana lokacin da suke yin gudu sassarfar ma guda uku na farko din amma in sun zo rukunin yamani tsakanin wannan rukunin yamani da wannan rukunin nan ba za su sassarfar ba sai su yi tafiya a guda uku na farkon ma suna yin sassarfa suna yin sassarfa in suka fara daga alhajar al'aswad kusurwa ta gabar maso kudu in suka fara daga nan suna suna sassarfa suna sassarfa suna sassarfa da sun zo kusurwa ta yamma maso kudu to kafin su iso kusurwar da suka fara a nan tsakanin ba za su yi sassarfa ba sai su yi tafiya shi ne ma'anan wa an yi mashi bai da rukunai a riwayar muslim amarahum an yarmulu salatan ya umarce su su yi sassarfa zagaye uku wa yamshu arba'an su yi tafiya a zagaye guda hudu wato zagaye guda hudu na ƙarshe da za'ayi su duk gaba ɗaya zagayawan tafiya ake yi ba sassarfa ake yi ba amma zagaye uku na farko ana yin sassarfa illa tsakanin rukunin yamani da alhajar al'aswad nan kuma nan ma tafiya ake yi ba a yin sassarfa shi ne abinda hadisi yake karantarwa nuskar ku karanta mun nuskar ku ne amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umarce su an yarmulu salafata ashwatin su yi sassarfa zagaye uku wa yamshu arba'an si yi tafiya zagaye guda hudu wa an yamshu ma bainar rukunaini kuma ya ce musu tsakanin rukunaini nan guda biyu da zagaye uku na farkon da zagaye hudu na karshen duka tafiya za a yi ba sassarfa za a yi kaga wannan ya fito amma wannan abin da ke nuskar mu akwai kuskure a ciki ma'ana ba za ta fito ba ke yasa malamai suka ce in dai al-ibn ibn hajar rahimahullah haka yake a asali to ya samu wahali. ya ɗauko hadisin da ma'ana amma kuma ya faɗi ya kawo shi da ma'ana amma kuma ya faɗi lafazin da ma'ana ba za ta fita da kyau ba amma idan irin abin da yake cikin nuskar ku ne shine asalin abin da yake cikin asalin littafin sa to kaga ma'anar ta fita daidai in na fahimci karatun nan na hmm. yayi kuskuren ba bare ku akwai yiwon wannan sosai ba ku wanda zuta nuskar ta fito da daidai ta wajen nuska wajen masu kwafi ne yawwa wani ya kuskure an fahimta ko yanzu dai ma'anar abun shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai in sun zo yin dawafi zagaye uku na farko su yi sassarfa amma a zagaye uku na farkon banda tsakanin rukuni da mali a hadar aswad nan tafiya ake yi a nan ne kuma manzo Allah yake karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar a zagaye hudu na ƙarshe kuma duka gaba ɗaya tafiya ake yi bayan sassarfa an fahimta ku? dai wa'an ibn umar radiyallahu an huma an na huka idan ɓafa belbaiti tsawafal awwala khabba falafar wa masha arba'a ba haka wani nagu? na? wa'an hume wa'an hume to ko dai ka tafi ka gyaggyadi ne ba ka ɗauko gilas ba ne matsalarka wa an ibn umar radiyallahu anhuma ye karanta mu karanta dai ba zai ganu ba ko babu gilas wa anhu radiyallahu ta'ala anhu قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من ركن غير من البيت غير ركن وانا حديث هنا قبائي yana gaba eh yana gaba an yi gari mai takiri ne a nuskarka hmm. lalle hmm. ai idan lokacin gilas ɗin ne kawai ga haƙura ka nemi gilas ɗin ba wata dabara da zaka yi haka ta wahalar da kanka ga mutum yana karatu yana ta haka yana ta haka yana ta haka arewa ba ka gane shi ba daga abdullahi dan umar allah kara masa yadda shi da babansa annahu kana idza tawafa bil baiti abdullahi dan umar idan zai yi tawafin dakin ka'aba at-tawaf al-awwal tawafin sa na farko khabba salasan yakan yi sastarfa sau uku wa masha arba'an sai ya tafiya kuma a zagaye hudu na karshe abdullahi dan umar yake haka da yace at-tawaf al-awwal tawafin farko wannan yake nuna shi ita wannan sassarfar ba duk dawafi ne ake yin ta ba dawafin farko ne ake yi dawafin farko da mutum ya yi lokacin da ya je makka shi ne ake yin sassarfa amma dawafin ba da nawa na farko ba ba a yin sassarfa me ma'anar dawafin farko ga mutumin da ya je yin tamattu'i tsawafin umra kenan ga mutumin da ya je yin ifradi tsawafin kudumi haka mai kirani shi ma tsawafin kudumi ma'ana tsawafin farko da mutum zai yi lokacin da ya je makka to shine ake yin sassarfa amma tsawafin da ba na farko ba ne to shi ba a yin sassarfa shi ne abinda maliki nufi ana wafi riwayatin a wata riwaya ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه أو رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله الأمر يتناغ من ذن الله إذا طاف في الحج أو العمرة إذا من ذن الله ذي طواف أيتم حج كو أمرة أول ما يقدم فرق اللوكس يجي يجي إنا يجي مكة فإنه يسعى ثلاثة أطواف annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sauri shi ne wannan sassarfar salafata atwafin tsawafi uku bil a daki wa yamshi arba'atan amma sai ya tafiya a zagaye guda hudu wannan duka yana nuna cewa dawabin farko da aka je yi a makka shi da ake yin wannan ta ga mutumin da umra kawai ya je? to in ya je dawafin zai yi saboda shi ne sa na farko ai an fahimta ko mahajjata kuma kowa da nasa na farkon kamar yadda muka faɗa mai tamattu in shi ma umra ne dawafin umra ne zai yi amma mai faradi da masu ne su tun da a dawafin kudu ba za su yi a farko to a dawafin kudu ɗinsu dawafin shiga garin makka a nan za su yi wa anhu radiyallahu anhu to wannan ne hadisin naka da aka gabatar da shi a can قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من البيت غير بكرين اليمانيين رواه مسلم عبد الله بن عمر الله masa ya yace lam ara rasulullahi sallallahu ni ban ga annabi yastallimu min albayti yana sumbanta ko yana taba min albayti dakin ka ba ghainar rukunain alyamaniyain in ba rukunan nan guda biyu da suke bangaren yaman ba su ne kawai daga manzon Allah yana taba su wato rukunin yamma maso kudu da gabar maso kudu muna maimaita mun faɗa saboda ba kowa da yake gani ba in ka nuna haka wani yana yawan bin karatu na koyaushe sai ce mala in ka zo yin karatu wani lokaci sai ka manta mu audio muke ji in ka ce in ka ce nan to ni ban ga me ka nuna ba shi yasa in zo sai mun faɗi rugurin saboda mai ji da kunne annabi sallallahu alaihi wasallama iya kusurwar guda biyu ne yake fada yake tabawa abdullahi dan umar ban ga yana taba kusurwar arewa maso wato arewa maso gabar da kuma arewa maso yamma ba kasan su mutanen bauchi ma ba su kwatance da da gabar da yamma da ruku da arewa ba yawanci na fahimci mazauna bauchi in kana kwatance in kace in kai gabar sai zai rude shi abin da ya sani kace masa yayi dama ko ya hagun domin kuma gaskiya yawancin arewan bauchi an fi kwatance da gabar da yamma da kudu da arewa hmm. in ka je layi kaza sai kai gabar daga nan sai kai yamma daga nan sai kai kaza haka za a ita kwatance to annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan kusurwa guda biyu su kaɗai manzan Allah yake tabawa ji Abdullahi da Umar saboda su ne suke kan harsashin ginin annabi Ibrahim alaihi salam kusurwan nan guda biyu ta yamma maso kudu da gabar maso kudu suna kan harsashin ginin annabi Ibrahim amma sauran guda biyu na arewa su waɗannan ba sa kan harsashin annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa manzo Allah baya taba su an gane ko shi yasa lokacin da Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu wani lokaci yazo sai yana tabawa kusurwar arewa maso gabar ya taba arewa maso yamma ma ya taba Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace ya naga kana yin wani abu da ban san da shi ba naga kana taba rukunan nan guda biyu na arewa bayan na kudu sai muawiya yake laysa fil baiti shay'un mahjur laysa fil baiti shay'un mahjur yace ai a dakin ka ba wurin kauracewa ai ko ina ba wurin kauracewa bane yace na'am lakin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace eh gaskiya ne ba wurin kauracewa amma dai abun koyin ka shine wa shine annabi muhammad sallallahu alaihi sallama daga lokacin kuma muawiya dan abu sufyan radiyallahu ta'ala bai sake yi ba yadda da magana abdullahi dan abbas to suka ce sirrin da yasa manzo Allah baya taba su saboda su ba sa kan harsashin ginin annabi ibrahim alaihi salam lokacin da quraishawa suka rushe dakin kaba da suka zo ginawa sun bar wani bangare na daki ba su dauke shi duka ba shine wurin da ake ce masa hijr hijr isma'il wanda Allah madaukakin sai ya je aikin hajji zai ga wani wuri da ake ce masa hijr an nan kewaye shi da wata 'yar katanga na? ta wata gajeruwar katanga ta arewa a jikin ɗakin kaba ba a haɗe ginin da ɗakin kaba ba an ɗan bar gaf kaɗan amma dai an kewaye wurin shi ma to wannan wurin asali di yana cikin ɗaki ne asali an kewaye ne don a nuna maka cewa nan ma cikin ɗaki ne yasa wasu ga mutane suna shiga cikin suna yin sallah domin hukuncin sallah a wurin hukuncin sallah a cikin ɗakin kaba ne da suka zo ginawa suka ce a kawo dukiya ta halar zalla duk dukiyar da akwai ba a cikin a kawo kuma gini ne na alfarma aka yi da haka abinda suka tara sai suka ba zai iya ma wurin ba sai suka da yi yana za su iya yi suka ba sauran a waje har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin bi kufrin la hadamtu al-ka'bah wa banituha ala qawa'id ibrahim ce ba dan mutanen ki kwanan nan suka bar kafirci ba ba su da barin kafirci ba za su fahimta ba da na rushe ɗakin kaba na gina ta akan harsashin ginin annabi ibrahim a.s. kuma har manzo Allah ya bar duniya a haka take an samu daga baya abdullahi ibn zubair ya rushe ya mai da ita yadda manzon Allah ya fada amma lokacin da abdulmalik ibn marwan ya nasara a kansa a yaƙi ya kwace shugabanci sai ya rushe mai da ita yadda manzon Allah ya batta shi ya dauka cewa kawai saboda isar mulki ne ya samu dama shi ya ya rushe shi yana ganin zai mai da ita yadda annabi ya barta ne yana ganin yayi jihadi ne shi ba an ce daga baya an gaya masa cewa abinda abdullahi dan zubair yayi fa ya ji maganar manzon Allah ne yayi aiki da ita ya ci ga burin annabi alaihi salatu wassalam shi yi. yayi yace to bari ya rushe mai da ita aka ce aka karka rushe ta bai zama abin wasa wannan sarkin ya rushe wannan ya rushe wannan kowa ya rushewa da aka barta har yanzu tana nan akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda akwai mai rushewa wane mutum ta ce makin annabi ne وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك muttafaqun alayh hadithun umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu al-khalifa ath-thani li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khalifa nabiy abu hafs annahu qabbala hajar ya sumbanci alhajar al'aswad baƙin dutsen nan da ke jikin dakin ba. wa sai ce inni a'lam yace ni ina sanar da cewa annaka hajar kai fa dutse ne la ta wa la tanfa'u ba ka cutarwa ba ka amfanarwa walaula an yi ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi sallama ba don na ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama yi ƙabbiluka yana wato sumbantanka ba ma ƙabbaltuka da ban sumbance ka ba sai na umar yana faɗan wannan a gaban dandazon mutane yana kalifa me yake kore musu kada su yi irin kudurce-kudurcen jahiliya da suke ganin wasu duwatsu suna amfanarwa ko suna cutarwa an fahimta ko domin a lokacin jahiliya suna bautar duwatsu da sauransu da tarkace kada wani ya zo masa cikin zuciyarsa ya dauka cewa wannan sumbantan dutsen da ake saboda zai iya zai iya samar wa mutum wani abu ne ko zai hana shi wani abu a'a yana tunatar da su tauhidi da kadaitakar Allah Allah shi ke yi shi ke bayarwa shi ke hanawa da haka wannan dutsen bai isa baka ba bai isa hana ka ba waye zai baka Allah ne waye mai hana wa Allah kada zuciyar ka tarate da shi ka dauka cewa shi da kashin kansa dutsen duk da cewa sumbantansa fa yana sa ka samu alheri domin ka sumbance shi kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka samu lada amma ba a kashin kansa shi dutsen ne yake amfanar da kai ba Allah ne yake amfanar da kai in ka sumbanci dutsen saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimta wannan yake nuna wajabcin karantar da mutane a nuna musu cewa ko da suna yin wani abu wanda shari'a ta ce a yi su faɗauka cewa wannan abin ba fa shine zai ba su ba wai zai ba su Allah ne lokacin da kake tsawafi a ɗakin kaba kana bautar Allah madaukakin sarki ne kana roƙon Allah a gaya maka ka sani cewa fa ɗakin kaban nan ba shi zai baka ba waye mai baka ubangijin ɗakin kaban shi zai baka ba ɗakin kaban ba kuma wannan zai baka wato karfi ka tsaya akan abin da annabi ya domin duk wata albarka ana samun ta ne ta yadda manzon Allah ya ce ana samun ta idan annabi ya ce ana samun albarka a jikin ɗakin Ka'aba to abin da yace ayi a samu albarkar shi ake yi a samu albarka abin da kai wanda ba shi aka ce kai ba ba wanda yace baka zaka samu albarka a jiki yanzu masu zuwa suna kira girgindin indararo ai za ka ji guza nan suna fada in dararo shi wani ai in bai je gindin in dararon nan ya yi addu'a ba to gani yake gaba ɗaya bai ji kamar bai je makka ba kun san in dararo ai ko me in dararo ne magudanar ruwa ne fa kawai saboda ɗakin kaban a samansa ruwa yana taruwa in an yi ruwan sama sai aka sa wani dararo wanda ruwan kare rinka zama a kai ya rinka sauka to shine kawai mutane suka ɗauka dararon na rahama ne da ka tsaya gindinsa ka roƙa za a zubo maka shar shi kenan sai ya bar abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin abin da ban sha kace su ba wa an abi tufayl radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yasallimu ar bi mihjanin ma'ahu wa yuqabbilu al-mihjan rawahu muslim hadisin abu tufail sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara masa yadda wasu suna cewa shine akhiru sahabati wafata shine karshen rasul a cikin dukkan sahabban annabi alaihi salatu wasallam abu tufail ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadufu bil baiti abu tufail yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kewaye dakin Kaaba wa yasallimu rukna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana taɓa rukunin nan bi mihjan da sandarsa kwagiri ne mihjan wato sanda wanda yake da lankwashashen kai ba shi ne kwagiri ba bi mihjanin ma'ahu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana taɓa rukunin yamani bi mihjanin ma'ahu da wani kwagiri da yake tare da shi wa yuqabbilu al-mihjan sai ya sumbanci wannan kwagirin ar yamani da alhazar yake jikinsa ba ana sumbantan alhazar hajar ba to da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yana aikin hajjinsa akan abin hawa sallallahu alaihi wasallama don ya nuna wa mutane kowa ya ga abin da yake yi kuma a nuna wa mutane hanyoyin sauki karkace ce dole sai ka je ka sa bakinka ka sumbanci alhazar hajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuna mana ashe zaka iya sa sandanka ko wani abu da yake hannunka ka tabo jikin alhajar al-aswad din sai kuma ka sumbanci wannan abin da ke jiki an fahimta ko manzo Allah ya tabo dutsen da da kwagirinsa sai ya sa kwagirin a bakin sai sumbanci kan kwagirin da ya taba jikin dutsen alhajar al-aswad shi yasa suka ce matakan guda uku ne ko ka ce guda hudu na ɗaya shine ka sumbanci alhajar al'aswar da bakinka ka sa ka sumbanci shi na biyu ka taba shi da hannu sai ka sumbanci hannun na uku ka sa wani abu kamar sanda ka tabo alhajar al'aswar din sai ka sumbanci wannan sandan duk ɗan wannan guda uku sun gangara shi ne sai ka je na hudu sai ne sai ka ishara kawai da hannu kai ishara in kai ishara ko ba za ka ba za ka sumbanci hadu ba domin dama sai hannun ya taba ne ake sumbantansa sai in sandan ya taba ne ake sumbantansa yanzu bai taba ba ishara kawai kai to ba za ka ba za ka sumbanci hannun ba sai ka wuce matakai nawa kenan matakai hudu duk saboda sauki za ka gane amfanin wannan saukin Allah madaukake kai ga aikin haji inda cewa akai dole ne kowa sai ya sumbanci alhajar aswad wani kan sai dai mu ce Allah ya ji kansa irin turere ne yadda ake wani zai ce maka dole yana ji da karfi matashi mala sai kai haka cike nan ka wuce abinka ta ga wasu musamman an fi samun larabawa da irin wanda abu yawancin mutanenmu sun fi haƙura duk da cewa mutanenmu ana samu amma dai gaskiya za ka fi samun mutanen musamman asiya nan za ka ga mutane malam mutum yana ta ture mutane ya banga da wannan ya bige wannan sai ya je Ka ga a neman mustahabbi sai ka je ka aikata haramun ka fasa bakin wani wa ma ja'ala alaikum fi dini in haraj da zaran kaga cewa ana turere ya babu space da za ka je salin kalin baka cutar da kowa baka sumbanci ka sumbance shi kawai isharar ka kauce وعن يعلى بن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرج أخضر رواه الخمسة إلا النساء وصححه الترمذي أنسكة يا روت مطبعا فانساني بقى ناكو يا إيكي da jimin kama ya haka ne? kufa na ku me naka mutaji'an ne da jimin da ainihin yawa da ba'un yayi kai bana ga ba'un ba ka gina ka duba to mai mutaji'an din na haka yake a nuskar da take nuna ma kuskure ne domin al shi ne kishin gida dole ya daure maka sai ta za a yi tsawafi a kishin gine amma muqtadi'an min al-diba shine fitar da kafada ɗaya da ake yi idan mayafinka da kake lullube jikinka da shi sai ka bude wannan kafada ka sako shi ta karkashin hamata shi ake cewa al-diba na ka kuskure ne ana. ya alam ya yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tawafi muttabi'an yana ne ittiba'i wato fitar da kafadarsa ta dama waje biburdin da wani mayafi akhbar wanda yake kore rawahul khamsatu illa an-nasa'i malama hadisin nan biyar sun fitar da wanda hadisi illa an-nasa'i amma banda al-imam an-nasa'i wato abu Dawud da Turmidi da ibnu majah sun fitar da shi kenan musahahu tirmidhi al Turmidi tirmidhi ya ce hadisi ne sahihi wani hadisin kenan yana nuna mana sunna ce lokacin da mutum ya je ya tsawafi shi ma wannan kamar yadda sassarfa a tsawafin farko ake yi haka shi ma wannan a tsawafin farko ne ake bayi. a fitar da kafaɗar dama a yan ba kuma ta mun faɗi dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi don a nuna mutanen makka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nuna musu cewa lafiyar su kalo kuma da karfin su domin sun yayata a garin makka a shekara ta bakwai bayan hijira da manzon Allah ya zo umra da sahabbai suka fufuta bayan gari suka bubuya suka haudu duwatsu suka ce za ku gansu duk sun tsotso bare sun rarrabe zazzabin ya firiba ya cinye su ba karfi a jikin su. da labari ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya ce ya bugu da biyu ayi sassarfa domin marar lafiya ba zai iya sassarfa ba sannan a fitar da kafaɗar dama don a nuna musu ƙofi a nuna musu cewa a cike muke ba a rame muke ba wannan da yana nuna mana musulunci ba ya son mutane su kaskantar da shi kan su kaskantar da kansu to amma tun da wannan sababin shi ya sa aka yi a shekara ta bakwai bayan hijira me yasa kuma aka ci gaba da yi bayan an ci garin makka da yaƙi yanzu ba wani kafin da za su yi kafaɗa musu ce a rama miki ko a goshe suka ce dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo aikin hajjin ban kwana kuma sai sake yi ta haka fasara sunna sai zama sunna ce yanzu ba wanda za ka nuna wa kafaɗa duk duk musulmai ne a wajen ba arna babu kafiri a wajen amma ya zama sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah da ya zo aikin haji bai yi ba sai a ce to shikenan ya riga ya wuce an gane ko wannan hadisin kuma yana nuna mana cewa ashe ba da farin ba sai da farin kaya ake yin aikin haji ba ba sai da farin kaya ba domin ya alabnu murra yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi yayi ittiba'i bi burdin akhdar da koran mai koran mayabi amma mustahabi ne sa farin kaya amma ba dole ba ne kuma ga maza maza aka ce banda mata don mata ma sai ga suna ta damuwa da su masu samun farin kaya ba inda aka ce mace su mustahabbi ne ko ana so ta sa farin kaya ita ba ana so su suturce jikinta ne duk kayan da zai suturce mata kowane irin kaya da zai suturce mata jiki kawai dai an ce kar ta rufe fuska ta sa niƙadi kuma kar ta sa safar hannu shikenan amma ka suke ta ka yi musu wa'azi ka yi wa'azi ina sai ga sai ta ɗinkawa mata 'yan najeriya wasu suna ganin maza suna yi su mazi tafi sun yi kuma yawanci yadin da suke sawa ɗin sai ga yadi ne fari yana shoyi yana bayyana da al'aura haramun ne kuma amma dai mustahabbi ne maza su sa amma ba dole ba mustahabbi ne kamar likafani ne mustahabbi ne a fari amma ba dole ba ne وعن أنس رضي الله عنه قال كان يحل منا المحل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه حديثي لوكس يا قاري to mu hakura anan insha Allah sai karatun gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muke kuskure Allah madaukaki ya ji mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh